subhanahu wata'ala mai kowa mai komi da ya kawo daidai wannan lokaci kamar da aka saba yau rana ce da muke karanta wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam min kalami khairil anam a wannan masallaci namu na irkediya karatun da ke gudana a kowace laraba tsakanin magariba da isha'i wanda in ba manta ba satin da ya gabata mun fara karatu a cikin babul fara'ir wanda mu rike hadisi daya sai kuma bukatar yin bayani akan menene gado kamin mu shiga cikin bayanin gado da hadisan da ke tabbatar da gado da waɗanda ake ba gado sai muka dan fayyace bayani a takaice wanda kuma lokaci muna halinsa kuma sai zan muka tashi ba tare da mun kammala ba a gurguje yau za mu tashi daidai farkon wannan babin mun ji wancan satin me ake ce ma alfara'ir haka ne ko alfara'ir su ne wato kaso wanda Allah ya kaddarta a cikin alkur'ani mai girma na gado ga waɗanda sun ka cancanta a basu gado haka ne shahi na tamanin da bakwai. an kula to kamin mu fara ciki da yake kun shi al'amarin gado abu na wanda ke mai likitarwa kuma yake da sauƙin al'amari idan an bi ka'idar da ubangiji ya shimfiɗa da kuma bayanan da annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to shi kenan sai ya zan babu rikici babu wahala cikin sha'anin gado idan aka yi da wani salo wanda ya saba mu haka za a sha wahala a ɗauki rabon wani a ba wani ko kuma a tauye haƙƙin wani wanda gobe kiyama za a sake rabawa wanda sun ka sani kuma sun ka take innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara Allah ya kiyaye gado ana cewa fara'id ana cewa almawari wani murin sai ga an sa al-irs an fahimta to a takaice ga ɗan eh, takaitaccen bayani game da matsalar kafin mu shiga cikin lubbin al'amarin malin ya ce me ake ce ma gado kafin ka fahimta karanta hukunci-hukuncin gado me a gado an fahimta ko? malin ya ce al'irsu huwan tekalu malin mai ila hayyin ba'adahu hasba ma shara'ahullah gado shine cirata dukiyar wanda ya mutu daga mallakarsa ta dawo mallakar wanda an raye gwargwadon abin da Allah kaddata a baka wannan abin da Allah kaddara a baka to shi ake ce ma gado in ka ci shi sai a ce ka ci gado in ba ka cikin waɗanda Allah kaddara a ba in an ka baka in ka ci sai a ce ka ci dukiyar marayu wuta balbal Allah ya kiyaye to rukunan gado nawa ne rukuni kun san musulunci yana da rukunai guda biyar ko eh shi kuma imani yana da rukunai guda shida ko to shi ma gado yana da rukunai kamar yadda sallah take da rukunai arwala take da rukunai komai yana da hadda hajji yana da rukunai ko shi ma gado yana da rukunai kam arkanul irsi rukunan gado nawa ne wannan wata fa'ida ce baya cikin littafin kana kana ta dubawa <laughs> ko a tsallake fa'idan mutu kawai rukunan gado nawa ne arkanur irsi salasatun rukunan gado uku ne na ɗaya alwaris mai cin gado wa huwa ya huzul mala shine wanda zai kwashi dukiyar da aka bari Walmauru da wanda za a gada wa huwa allazi yamutu wa yatruku tarika shine wanda zai mutu ya bar dukiya wal da kuma dukiyar da za a gada shine tarika ko kudi ko gona ko gida ko shanu ko shago ko makamantarsu yawwa ba wanda ke kalas an fahimci wannan kam asbabul irsi wa mahiya dalilai da ke sa wani shiga wani guda nawa ne ni a dalilin da za a cewa ga mu gida guda kai kana gadon wani amma ni ban gadonsa don me me zai sa a ce wani na wata ƙasa ga ɗan cikin gari gida guda bai gado malam yace gado yana da rukunne abin ga dalilai guda uku annasabu dangantaka yan uwantaka ta jini Wanne kahu da aure auratayya tana sa mutum ya gadi wanda bai ko sani ba dori wal itaqu da yanci da akwai bayi ka mallake shi sai ka yanta shi in yan mutu kana iya shiga cikin magadansa wa'annan dalilai guda uku su dai ka sa mutum ya gadi wani duk wanda bai da nasaba da kai alaka ta aure bata hada ku ba ba yanta ka yayi ba ko ba da inda zai biya ci gadon ka kun fahimta rukunnan gado nawa uku na ɗaya mai gado na biyu wanda za a gada na uku to duk wanda an karasa in kaka za a yi gado tuwa rukunai dalilan da ke sa a ci gado guda nawa guda uku na ɗaya a'a dalilai wa'yancan rukunai ga dalilai mai su a gado na ɗaya dangantaka ta jini na biyu auratayya na uku yanci ka yanta mutum ko barakallahu fikum sai hukukul muta'alliqa bit tarika ba wai da an mutu kuma kai ru a kwashi gado ba a'a akwai wasu haƙoƙi waɗanda suka rataye ga dukiyar mamaci kafin a kai ga gado na ɗaya ma'unatu tajhid ya an tambaye ka an ka ce wa'anne abubuwa na suka rataya haƙoƙi nawa ga dukiyar mamaci kafin a yi maganar gado amma game har gado sai ka ce haƙoƙi guda biya haƙoƙi nawa to sai ka biyo na ɗaya ma'unatu tajhizi ɗaukan nauyin ɗawaini ya shirya shi da rakiyarsa zuwa makabarta tun daga sallah ilima ya ce bai ta an biya shi mutane sun kace ba su an biya su gina kabari likawa ne motar da za ta ɗaukai telan da duk abubuwan da za a yi don shirya shi da rakiyar ta zuwa makabarta sai an cire in babu masu yi fi sabilin lahi na biyu a lati fi rahan bashin da aka bi wanda an ka sa jingina a ciki ana bi na bashi ya kai jingina wani abu to a fara ɗaukar wannan bashin a kai don a karɓo wannan abin da ya basuwa jingina na uku addiyunil mutulaka bashi wani basoshi bashi jam'in bashi ko wa'anda suke sake babu wani kaidin komi zuwa yake ka ara mai ko yaranta ko ya saye mai basuwa bashi dai an fahimta wanda babu jingina ciki na hudu wasiyar da ya rubuta cewa ko bayan rasuwarsa a yi kaza da dukiyarsa matukar wannan wasiyar ta tsallake ɗaya bisa ukun dukiya ba to sai a ɗiba cikinta a biya na biyar ta taqsimu tarika alal warasa raba dukiyar ga wayanda za su gado haƙoƙi nawa sun karataya ga dukiyan mamaci biyar na ɗaya ɗawainiyar shirya shi na biyu bashi wanda yake da alaƙa da jingina na uku bashi sakiwawe na hudu wasiyar da ya bari na biyar maganar raba gado kun gani in an ka biyo abin tire-tiren za sauƙi ko? to tana yiwa tun da mu dukkan mu ɗaliban ilimi na ya kamata a ce matsayinmu na muftada mu shin cikin maza kala nawa ke gadon mutum ya mutu mutum nawa adda haƙƙin gade ka alwarithuna mina rijali ashara ijmalan don kuli maza kala kala kala kala har kala goma ka iya gadon ka yankan mutu bangaren maza na ɗaya al'ibinu ɗanka wanda ka haifa na biyu ibinul ibini ɗan ɗanka ɗanka namiji da ya haifi ɗa yana cikin masu ganin kamalin ya ce wa in safala ko da ɗan naka ya yi ƙasa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan a yi ta tahiya jikan jikan jikan jikan a yi ta tahiya shiga dai ka in ɗanka bai nan to ɗanai in ɗaya ne bai nan ɗanai in ɗanai bai nan ɗanai in ɗanai bai nan ɗan har ɗan ƙarshen duniya ba wani tambaya ba an ji biyu ko sai kuma na uku al'abu uba baban mutum yana gado ne wal jaddu kakan mutum baban da ya haihe baban mutum yana gado ne to ko da bai nan shi babanka in bai nan sai kakan ka ya dawo in shi bai nan baba ne to in shi bai nan baba ne to har a kai ga annabi adam inda yana nan Allah ya sa kun gane bayanin shi ne wa in ala ko da ya yi saman sama cikin nasaba kakan kaka al'ahu kaninka kowanka to nan kaninka kowanka sai a ce wanda kuke uwa ɗai uba ɗai kaga an ƙaro wanga shi an guda ko to gare shi sai a ƙara wanda kuke uba kawai a ƙara wani karkashi ne wanda uwa ɗaya kun ka haɗa da shi to sai ku aje muna waɗanga guda biyu wabnul akhi dan dan uwa dan dan uwanka wanda kuke dan kanin kana ko dan wanka uwa ɗaya uba ɗaya kuna ganewa ko ko dan kanin kana wanda kuke uwakku guda ko dan kanin kana wanda kuke uba guda nan mun samu nawa biyu ku aza mana su inda waɗancan eh sai kuma yace wal ammu kanin uba kowan uba yana gadon ka kanin ubanka kowan ubanka yana gadon ka wa ibnul ammi dan amminka ma'ana dan ubanka ko dan kanin ubanka Allah ya sa kuna gane su ma zai kace na uwa ɗai uba ɗai ko kuma na uba ɗai ko na uwa ɗai muna tare to sai yace wazautu wa zauju sai miji mijin mace yana gadonta sannan zulwula'a wanda ya ‘yanta ka sanda kana bawa karkashi ne kake sai ya baka ‘yanci kan zama ɗa’ Allah ya sa kuna ganewa to a gindin ga goma muna da biyar sun kama nawa kenan yan an yi tafsili sun zan goma sha biyar yan an ka haɗe suna goma ne su ɓangaren maza sai alwari sa su minan nisa'i mata nau'in mata kala nau ke gadon ka su ma alwari sa su minan nisa'i saba'un masu gado cikin mata bakwai na albintu diyakka bintul ibni diya danka al'ummu innaka wal jaddatu kakakka mudulaka kota kota yawwa to sai kuma al'uktu ita ma mudulaka ita ma shaqiqiya ce li'abiya ce li'ummiya ce eh yawa ita Shakikiya uwa guda uba guda la'abiya uba kada yan gama la'ummiya kuma uwa ɗaya an gama mun riƙe. sannan azauja matakka sannan wa za ta lula'i da wanda ta yanta ka kuna gani can in mun ka ɗauku ita ya ɗin nan ai ƙarƙashinta akwai la'ummiya la'abiya shakikiya, ko ya uwa kawa ita ma akwai in an ka game bakwai da uku nawa kenan to su kuma su ga ka. to a nan mun samu goma can mun samu shabe yan a game su ka ka. wanda da ya hita ciki ya fawo <laughs> Allah ya sa kuna ganewa to tana yiwa a tambe ka kam anwa'il irsi wa mahiya nau'o'i kala daban-daban na kalar gado kalar cin gado kalar cin gado irin kala nawa aka gado malam yace fal irsu nau'ani cin gado kala biyu ne al irsi bil akwai cin gado da farilla Allah ya faɗi cikin Qur'ani a bani kaza wal irsi bit da kuma cin gado na asirci mu ne Allah ya sa kana wani. zai ka zo ka ce mu ne a shi sai a ce to ai akwai wanda ka ci da farilla wani na kamar yadda aka yi bayanin da na yi muna shekaran jiya ko cewa an samu ɗaya daga cikin sahabbai ya rasu sai kane ne to biyu kwashi dukiya kawai ta yafi matar wanda ya rasu ta ta faɗa ma annabi ta ce ya rasu ya ban ɗan mata guda biyu ga su amma kane ne ya kwashe dukiya duka ya tafiya ne kuma tare da kai ya rasu ya rasu laurin jihadi sai ya ce mata ta ɗan jira sai ga sako daga rabbus samawa ta wal'ar an aiko cewa a raba gado Allah ya ce 'yan mata a ba su kashi biyu ita mata a ba ta kashi guda cikin takwas su kashi biyu za a ba su cikin uku ita kuwa ba ta guda cikin takwas komi ya rage kai dan a kwashe ka kwashe shi kenan kaga su farilla ce shi kuma ha asirci kaga shi ya ci kala ya ci gado kala ya yi cin gado ta kala A asirci su kuma sun yi ta wani bangare farilla shine ne irth bil fardi wal irth bit ta'sib bit ta'sib kun gane wanga na san an fara tara tambayoyi ko ba a yi sai an abin da sai an ɗaya karatu a sai ni kuma wanda cikin abubuwan da sun gaba don in tana zamu yi me aka nuhi da gado da farilla malamai suka ce gado da farilla huwa nasibul an an tambaye ka an ka ce me aka ce ma farilla sai ka ce huwa nasibul muqaddar shar'an shine kason da aka kaddara cewa wani zai karba cikin tarikan wani a shari'ance Allah ce ai haka na a bashi tana yi a tambayi ka sai a ce ka ambata muna a furu a sabita farilla kala nawa ce wanda suka tabbata cikin alkur'ani mai girma sai ka ce alfurudul muqaddara fi kitabillahi azza wa jalla sittatun farilla kala nawa ai wanga ba sai na haɗi ba shekaran jiya na haɗi na ɗaya <laughs> to to shi ke nan bari bari bari haɗi ba matsala bari bari tunda mun ce za mu yi sai sharp sharp na ɗaya an nisfu a kasa dukiya biyu a ba da rabi na biyu an rubu a kasa dukiya hudu a ba da rabi na uku an asumunu a kasa dukiya takwas a ba da rabi na hudu a sulusani a kasa dukiya uku a kwashi kaso biyu can sun a kasa takwas a baka guda shi kuma sulusani a kasa uku a baku biyu a bak guda sai a sulusu a kasa uku a baka daya sai a sulusu a kasa shidda a baka daya Allah ya sa kun gane kowa ya hirki tambari ko sai kun shara da sai kasu yawa ko to malam dallo ya riga ku bismillah na'am a kasa biyu a ba mutum kaso guda ko a kasa uku a ba mutum guda a kasa shidda ba mutum guda a kasa takwas ba mutum guda eh eh yawan dukiya za a raba a'a bari in mun ka kai can gaba zai ma bayani ai duk wanda ya rabon dukiya da tahowa ya ce kai abinda an rabon ka ɗaya bisa biyu ya raba ya ce in shi ɗauki ɗaya kai ko abinda an rabon ka ɗaya bisa shidda to sai ka iska ya gwari malamai sun tsara wata formula wadda in ka bi ta wani rabon gado babu yadda za a yi kai gwari da iko Allah Allah ya samu dace na'am furudul muqaddara na daya an ka ce akwai nisfu ko Allah ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lakum illa bi kullahunna waladu dalilin rubu'i fa walahunna rubu'u kaga can walakum nisfu ma taraka azwajukum haka ne suma wala hunnar rubu'u min mimma taraktum illa ne kullakum wala mun samu dalilin mi rubu'i nan cina walakum walakumur rubu'u suma wala hunnar rubu'u nan dur dalili na akan rubu'i an fahimta sai as-sumunu wa in kana lakum waladun falahunna as min mimma taraktum illa ne kullakum falahunna as-sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha alayhi an gane shi ko dalilin sulusaini kuma ta'ala fi في إناث الفرع الوارث يتي فإن kunna nisa'an ko in mata ne faukas na tani da bakin biyu zuwa sama wa in fa'in kunna nisa'an faukas na tani in masu gadonka ‘ya'yanka mata ne bakin biyu zuwa sama to falahunna sulusa ma taraka za a ba sulusi biyu na abin da kabari a kasa uku a ba sulusi guda biyu wa dalilin sulusu kuma dalili akan sulusi qawluhu ta'ala fa in lam yakul lahu waladun in ba shi da ta wa warisahu abawahu da uwa da uba suka gade shi fali ummihi sulusu kowa sai a bata fal'un bihin sulusu sulusu eh da ita da miji sun ka rage bai da ɗa bai da jika to sai a kasa uku a bata ɗaya oga kawai sai hidan hisa ba ai da yi daidai da lizzakar mitul hazil <laughs> malam bello ina jin ƙur'anin nan naka yana na yana tafiya wa dalilu sudusu dalilin ɗaya bisa shidda kuma inda Allah ya ce wali abawaihi li kulli wahidin minhum as dusu in kana lahu ko wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu in yana da da to da oga da inna duk kowa ɗaya bisa shi da za a bashi Allah ya sa kun gane to wancan misali da za mu yi kamar wa'incan da aka kawo ƙara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasu ya ban mata ɗai ya ba ɗaya ne ‘yan mata guda biyu ya ba ƙaninai kaga ƙaninai na cikin magada ko mata ne suna cikin magada ɗaya ne suna cikin magada to an ce walahunna sumunu mimma tarattum illam kulla lakum eh, in ka wa in kana lakum waladun eh mm ba haka muje wa eh, menene na mata wa in kana lahunna waladun eh, wa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum ko yanzu mun ga rabon mata ya hito dai bisa takwas Allah farlanta mata ko su kuma wa'ancan an ce a ba su ne sulusa ma taraka wa in kana ni sa'an nisaan kai baka hankuri adamu to dalili hamza ki sauri dalili dalili ba shaka yayi kun gane an ce su kuma wa in kunna nisaan fawqa sanatani falahunna thulutha ma taraka kaga kenan su bakin duna zuwa sama ko to ya bar ya biyu su adda nawa thuluthani to yanzu mun ji farilla guda kala biyu ko to shi wa oga wanda ya kwashe dukiya an ka ce shi zai gado da asirci ya jira in an ka ba masu farilla duk abin da ya rage sai a bashi kaga cikin gado mun samu tomonu kuma mun samu ne solotani to ga solusu ga tomonu ma'ana ga ɗaya bisa takwas ga kuma Eh, eh, ga sulusi ɗaya bisa uku so haka ne to yadda za a yi araba tarika ranar sai muka ce tun da da sumuna na da sulusi araba takwas ko shashe da ko za a samu gibi saboda haka sai a kasa ashirin da ku. ita fomalar da za a rabawa babu wanda zai hau ba a samun rabi ka san garbin gado ba a sun ka buga a ce wai wani yana da ɗaya da rabi ba son haka in za a kasa dukiya tari tari aka yi ko to tarin nan ka ai tari da rabi ka ce wane kwashi tari guda da rabi a su kwashi tari biyu ko ta kwashi tari uku ko ya kwashi tari guda kun fahimta ko dai kwashi tari guda ko kwashi tari biyu ko kwashi tari uku didire da Allah ce a baka za ka ɗauka to tari tari nan da za a yi to tari hudu tari ishirin da hudu za a yi kaga in an ka ce a kasa ishirin da hudu ko rabin kowa zai hito daidai domin su waɗanga da za su cin solosani 24 a kasa uku a kasa uku kaga ita wagga ta ɗauki takwas wagga ta ɗauki takwas sun ɗauki solosani ɗinsu in an ka ce 24 a kasa takwas yaya 24 a kasa takwas ina ganin uku uku kenan ko uku uku kenan babu rabi uku uku ko kaga kenan 24 cikin kaso 24 matan nan nawa an nata kashi uku za ta dauka su asfumun to kaga sai mu ce cikin 24 an ɗaya da takwas an ɗaya da takwas so biyu sauran nawa saura takwas cikin takwas an ɗaya da uku sauran nawa saura biyar da su an kai wanda ka cin gado da asibiti Allah dai sa kun gane bayani aha faɗi eh yawwa malam bello in ka ce ka raba ka kasa takwas kaba mata kashi guda to in waka koma kasawa uku to wasu wuraren can wa ba abin da ya bari na ka ba su ɗaya ka ba su bibisa uku abin da bari don an yi minus ɗin ɗaya bisa takwas cikin abin da an ka bari kowa kashin da haka ci cikin yawan dukiya sai a ce to wace formula za a bi yadda rabin kowa zai hitowa ba tare da an ce ku raba ɓari guda ko ba saboda haka kaga ko da ba yau ba ka an ka kawo gado kaga cikin gadon nan akwai mai cin ɗaya bisa shidda eh, ɗaya bisa uku akwai mai cin ɗaya bisa takwas sai ka ce uku so takwas na wakilan haka ishirin da hudu zai baka in ka ce takwas so uku nawa zai baka shi kenan shi a formula da za ka amfani da ita sai ke zan uku tana shiga ta rage takwas tana shiga ta rage Allah ya sa kun gane saboda haka na yi amfani da wannan dama sai na dauki ma'o'in ga mutane na ce to misali a ta kuɗi na sun bari gashi sai na ce mutum na yan mutu yabban mata da ɗaya biyu da kuma kane kowa kaga shi kane yana cin gado da asunci su ko da mata da ɗaya suna cin gado da farilla kuma gaba ɗaya duka an ka tarkata duke da bari kuɗi sun ka kama dubu ɗari duna bari duniya kwata-kwata kun gane shi aiko? to dubu ɗari biyu ɗin ga in an ka ce a kasa so ashirin da hudu kaso ashirin da hudu in an ka game kaso uku ciki dama kuma mun haɗi uku a tsumunin ashirin da hudu ko? to in an ka gane kaso uku abinda mutum nan za ta samu dubu ashirin da biyar a cikin dubu ɗari dubu ashirin da biyar za ta samu eh dubu ɗari biyu a kasa ashirin da hudu nawa za ta samu dubu ashirin da dubu ɗari biyu a kasa ashirin da hudu buga kai gani da sauri ita umar da kalkuleta ka gani ba eh A'a, bari bi dauki guda takwas hijiya ai ai dai bisa takwas ne na duka sun mu dawo zan ku ga wanda an ka samu su don kaka sha wahala buga dubu ɗari biyu eh ka sa dubu ɗari biyu ka sa su ishirin da hudu nawa sun ka baka to sai ka ce so uku eh, so uku haba dubu ishirin da biyar to su arabin mata cikin dubu ɗari biyu da nini ya bari mun ƙari da mata to buga dubu ɗari biyu da ɗin ko yanzu ka gani ka buga to sai ka ce a kasa su ashirin da hudu to sai ka ce so takwas dubu sittin da shidda da ɗari shidda da sittin da shidda su an rabon da kowace ɗaya za ta samu cikin wa'annan 'yan mata ɗaya na 'yan mata kowace za ta samu eh, dubu sittin da shidda da ɗari shidda da sittin da shidda to dawo buga eh, ɗari biyu ɗin na hagani, ka buga to ka ɗaya da muna dubu ishirin da biya hagani. ka ɗebe dubu ishirin da biyar sauran nawa to ɗebe muna dubu ɗari dubu ɗari da talatin da uku da ɗari uku da talatin da uku <laughs> dubu ɗari da talatin da uku za ka ɗebe a haɗa aka ja bari ma ya gwari-gwari eh eh sa 133 kasa ka sa tiri-tiri kuma guda uku to su an kaɗe bi su an dubu ɗari da talatin da uku da ɗari uku da talatin da uku ko to nawa sun ka rage da an kaɗe ne su cikin dubu a haka koma baya ɗari da tamanin da biyar da tamanin da biyar an dubu ɗari biyu ka ɗari dubu ashirin da biyar ka bar da 75 to cikin da 75 din ga sai ka ɗebe 133,333 uku dubu na? awaka ah, hmm. hmm. ba dubu ɗari shida na ba ko duka gaba da wasu kan da ɗari shida da shi kenan kun fahimci wa da an kai waɗannan da sun ka rage zuwa asibiti suna zai wannan da ya kwafi duka dukiyar gaba ɗaya zuwa an dawo da shi kana ganewa eh eh, eh buga ɗari biyar Eh, buga ɗari biyu gani ne eh, dubu ɗari biyu ka buga dubu ɗari biyu to rabuwa su ashirin da hudu ka raba to wannan gudance so biyar dubu arba'in dubu arba'in da ɗai da ɗari shida da sittin kukun kai kure ɗazu shi na sabon jina na su ba suna zai samu shi wannan mai gado da asibiti suna sun ka rage cikin kudin ɗazu lissahin kukun sai kun ka haɗo da waɗancan ishirin da biyar na waccan matan shi na safe zama sittin kun fahimta to yanzu wannan dama shi na rubu ni na raba ita mata tana da dubu ashirin da biyar su kuma gaba ɗaya jumla 'yan mata guda biyu suna da dubu ɗari da talatin da uku eh, da talatin da uku da ɗari uku da talatin da uku in an ka raba musu su biyu kowa zai samu dubu dubu sittin da shidda da ɗari shida da sittin da shidda abin da ya rage ɗaya da dubu arba'in da ɗaya da ɗari shida da sittin da shidda suke ya na asirci Allah ya sa kun gane to wagga hanya ita aka bi a raba gado akwai wahala ko babu to saboda haka wallahi duk wanda ya san ɗalibin ilimi na ɗan ka toza a magana gado gidanku kakka yadda ka dumu dumu ko da kaka ahama wallahi ka ɗauki wuta ka ba wani kuma gobe kiyama da kai za a cinta duk wanda ya san bai iya ɗaukan matakin yadda malamai sun ka ba, fomula ta gado shi bayar da ita hijajir ce ya kallon girman kowa ya bar dibin kusanci ne da kowa cikin magada ya raba gado to in ya ji za a abutun jawo mai raba gado ya ware kamar a jawo malamai waɗanda tsakaninsu da Allah in sun ka taho ba ruwansu da kowa sun san cewa hukuncin Allah na matsayin wakilan Allah suke wurin raba gado nan in ka shiga ka ce ka raba kaddibi girman wani ko kaddibi kusancin ka da wani ko kaddibi matsayin wani ka ɗauki haƙƙin wani ka bashi gobe kiyama shi ya cuta balbal tare da kai za a shiga wuta akan wannan rabon gado da kai Allah ya sa kuna ganewa saboda haka masu zuwa rabon gado ka kalli wai wani shi adda sarari in an ka daga dukiya an san yana iya sayewa sai ka ce ai kayan gado ba a yi musu kuɗin kwarai wai ai dama saukewa aka yi a dibi abin dubu ɗari ka ji an ce a bayar dubu arba'in a dibi abin dubu hamsin ka ji an ce ana bayar dubu goma sha biyar dubu ishirin wannan zalunci na in an tauza a raba gado kayan magadi cewa an kai fasalu ahlar zikir in kuntum la alamu akwai gonaki kai kai gonaki ka ka talla a'a a turdin lalin gonaki ya yi musu kima daidai da zamani akwai gidaje ba a kirdin lalin gona sai a kirdin lalin gida ke musu kima daidai da zamani akwai bisashe ba a kirdin lalin gona ba a kirdin lalin gida sai a kirdin lalin shanu in shanu na dillalin awaki in awaki na dillalin kaji in kaji na dillalin ko ne dillali ne waɗanda suke su ahlul zikir ga wannan abin sai a kira su yi mai kima ba zarce yadda in an ce ka te ka sai su ba ka sai ba ba tushe su yadda in naka na ba ka sai suwa kanan ba sai a yi musu kima a rubuta kuɗin kowane sannan a taho bisa ga takarda za a raba gado ba tare da kowa ya gani ba iya kakku ku shirya kun ba shi sunayen masu gado kun ba shi kima an ba shi kaya shi na magana ta kare ga takarda ɗaya za a zuwa a karanta wuri kaza yana da kuɗi kaza wuri kaza kuɗi ne sun kama kaza saboda haka da kaza da kaza sun cancanta a haɗe suri guda da kaza da kaza suna da kusanci ga bukatuwa don haka ana iya haɗe suri kaza da kaza da kaza suna da bukatuwa ana iya haɗe suri kaza don haka ku magada ku kaza na za mu haɗa kayan ku gida kaza daidai kaso kaza za mu rubuta sunayenku a sa cikin yan bulakurin ɗaukar gona ko gida ko shago mi kuka ce mun aminta kowa ya ɗauko kaza ya sani da kaza da kaza suna ciki e mun amince kowa ya ɗauki kaza da kaza da kaza suna cikin kaso ne e mun amince nan wani na ya ɗaga hannu ya ce akaramakallahu mu yan ɗaki guda mu kaza ne muna son duk lokacin da rabinmu zai hito ya hito ɓangare guda nan ma sai a yi muku hikima sai a ɗauki matakin yadda in har ɗaya daga ku ya ɗauko to za a jera dukkan ku sai ku ɗauka jere idan ba ya haka nan ba an samu matsala saboda haka da kunce yan black za ka ɗauka in an tura ka gonan turin buɗu turin buɗu ka ɗauko in an tura ka sununu sununu ka yi in luka luka in gabas gabas sannan in kasuwar daji kasuwar daji in ko can turaku turaku Allah ya sa kun gane fara'id babu fara'id ah. <laughs> ni kace na'am eh ai baka san dadin gado ba ba Allah raba gado ba malam ba tsakiya ce gaba da an rubuta in akwai abin da kina iya yiwa a yi kwakwakinsa saboda wani ya sa rai ne ga gida mai wasu kaju wani ya sa rai ne ga gonan can na turin budu to sai a dibi abin da zai iya zama yana kwabar ɗin illar da a cikin can shi ko wanga yana iya cike nan sai a ce to za a rubuta ga emblem duk wanda ya ɗauki emblem abin da a ciki shi an nashi kun yadda eh ga dukiyar ga ta kowa na kallo ga motocin ana gani ga gonakin can kowa san inda adda kadada an san inda aka sa shinkawa da gero da maiwa kowa an san inda aka yanzu amma za mu haɗe da kaza da kaza wuri kaza ya yi daidai eh da kaza da kaza wuri guda ya yi daidai kun aminta haka eh to za mu sa sunayenku wa sunayen wa'in ga abubuwa ga yan block a zurara cikin yan block a kulle a watsa ya ce wani te ka ɗauka babba a kwarai kabiru ku fara sa girmama halin ba wani ma ba ku yi adashi irin ya ɗauki ba wani ba sun hinkai a bashi kwasa hannun ba ya ɗauko ta ƙarshe ba haka nan na ba haka nan aka yi wani ya aiko a ɗaukan mai sai ya ɗauki ta ɗai to wannan shi ne saboda haka to kai wani sai ɗauki kai abin ba sai sai ɗauko ƙila ma niyar ta samu Eh, wurin da aka kada da sai ji an ce turun Kun kunga yan uwa rabon gado na jajirtaccen malami na kowa haka nan ba ba ka da kudin da za ka bude mai ido ba ka da girman da za ka yi mai barazana cewa kun kai kun sahi wasu ɗahi raba gado kawai sai rabawa da Allah ce amma ana rabon gado ana kallon alhaji na da tsoka ana rabin gado ana dibin wani ai an daga kahi zai sai sai ka ji an ce ai kayan gado ba a yi musu kuɗin kwarai ana sassarewa ni shi na duk wanda ka so ka kauna ta bai yarda ya kira nan ce ki shiga ma cikin wanda aka rabin gado sai ka iya ban iya ba ni ka yarda ka sani oh wallahi ku kama cikin ku Allah ya sa mu dace babul fara'id la yace babin gado ko ana abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullah dan abbas Allah shi kare da shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sira da amincin Allah tabbata a gare sa kala yace alhiqul fara'id bi ahliha ku riskar da farillai wa'yancan da muka karanto nisfu rubu'u sumunu sulusani sudusu sumun kun gane su aiko to ku bayar da su ga masu wa da Allah ya an fahimta fama bakiya duk abin da ya rage kowa mai farilla ya dauki nashi sai ga wani kaso ya rage fali aula rajulin zakari wanda ya tantanta da shi shine namiji wanda an makusanci an fahimta wanda ya tantanta da karɓar shine namiji cikin waɗanda sun kai kusanci ga mamaci kaga kila duk ashabul fara'id kowa ya dauke nashi amma yana da da kowa ya dauka sauran abin da ya rage sai a ce kai da duka na na saboda ka in dai akwai da namiji shi bai ma shiga cikin masu daukar kaso kawai kowa ya tuwa yanta mai nashi gugudu kuma mu eh kuma mai ne. sai a cire ma uwa nata kaka ne uba a cire mai ita ma uwa a cire mata nata duk abin da ya rage falle wala rajulin zakare kuna ganewa wa? bai da da amma hina da uba ga uwa ga tsanne ga wa kawai sai a ture wasu a ce tun da baban ku na nan ku jayi da nan ke uwa ga ɗaya bisa uku ya gaba ke mata ga ɗaya bisa takwas ya gaba ai ga ɗaya bisa hudu ya gaba tun da bai da ɗako shi kenan duka abin da ya rage sai uba ya kwashe uba ne shi da ya rasu a kanne ga ubansu suka tahowa eh ai ina in uba bai nan to uba ne ba shi kaka ba in shi bai nan